bar da ba a irin ta ba kai ni malama da Allah fito ka fito mutunci fito fito na in ke in ke ne mutane ta mu mi gire idi mai ruwa. In kin rena su mu ke rena muka Gaskiya ne, ran kai dade. Karar da nake mata. Me? Wanta ciki wancan karan. Eh. Abin da ne ya miya yana. Na gaya masa cewa kani ta haihu. ya haɗo da rago da dukkan abin da ake wa jariri na kawo ba eh. yanzu cikin ta ya ƙara zama ɗime ne eh. ma don kar ƙara haihuwa irin ta wancan na gaya masa ya ce to ga rago ya ce babu ruwansa a ciki ta je ta nemi uban 'ya'ya tunda can ma ba nasa ba a ruwa ta ba kuma da haka ba ruwa ta sha ba ba shaƙar iska ce bana an fara a kenan sannan kai kuma da kanka kace wancan cikin kwantacce ne eh. sannan wannan cikin kuma kace bugun aljanu ne to abin da yasa na zo muka tara nan gidan shine muke son mu sani shin aljanun boye ne wanda ba ma gani ko ko aljanun sarari ne wanda yake muke gani kullum eh. shi sa muka farhada ne ko ku mai gizo yawa ko ma sarkin rafi yawa yau ya fito ya mana bayani ni ba ban gane me kuke muna magana cikin shege da kika yi waye muke ciki ce min na kai inda mutunci ba wanka nake aure ba mutunci ne da za ka ce min wannan sai rusa miki mu ka kare mu ka kare mutuncin ki kai lafiya ki garzani kai lafiya ki eh, ya annan magana kana ba ki shawara ki faɗa mana wanda ya miki cikin nan domin mu daina zargin mutane kun ga zancen bawa yi min ciki bai taso ba da mijina da aure na za ku rinka zuwa kuna kuke ina da fasa miki kai billahi da jikin kuɗa ba za mu ka tattara mana ayan iska a gida ba alkali fa da alkali fa da Eh? alkali fa eh, da mijin naki yana mai duguri kina Kano kin kin ga zancen cewa ki yi miki alkali ya dawo sai ku nemo ai yango alkali ya dawo eh, da kai da shi da nan da ah, ah, ah. mutunci ne da ni ba yau yau ba lafiya yau eh kai kana yanzu ganin nan ganin mu da suka yi a nan gurin kai ma kana kama kami eh karshen ta ba za su bari ta yi magana ba je ku jira waje ko ina ba inda za ka ne ko ina da kai yau ba ba wani mutunci yau ta mana wanda ya mutunci aljanin ne billahi ta mu ka duniya aljanin yau mu yaƙe kai ba mutunci ne da mu kai ki duba Allah ki duba Allah ta ni ni fa sai in faɗa da mu sauki da ba abin da muke so nan ki fada ne wannan abin kun zo kun tuke ni kuna gaggaye magana har da zai eh wallahi in sauke miki ta to za ki da ya fi miki sauki kai faɗa za ku zo kun ga tuke ni kuna cewa ni waye ya fi miki sauki ko na farko ma da ake cewa wani wai kwantacce waye mai unguwa ne wannan ma na shi amma ba ka da mutunci mai unguwa mai unguwa a ce ɗan iska ne kai amma dai kai ɗan iska amma dai kai ɗan mara mutunci ne kai kai ba ka da mutunci kai kai tsohon banza ne bangar tsohon banza kai ba tsohon banza ne bangar tsohon banza ne tsohon banza ne to wurin gaya maka wannan 'ya'yan shekun da ka tara gidan ka daga sai wallahi sai ba ka da da ka tsohon banza wallahi da shi da suna fara mutunci billahi ne mai ruwa billahi nazi wala ilaha illallah hu ni abun da ba baka tanta ba billahi la ilaha baka tanta ba biki wallahi baka tanta ba kai ba wallahi baka tanta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baka tanta ba gari kai wallahi da la gari ta ba gari kuma gidansa a can lafiya gidan ku yan fitar da tabbata an kan kuma ku ni na sani yau ya ta muku ka ɗaya sauki kuma yau mu ni ma ina rama akan wa kamar yau kai na ku sannan za a ɗauko wallahi ce kanka kuma wa kana a gidan kana da ba ba za ki rama da ki ba gaskiya ne zan ki ba da komai da gidan da komai da gidan ma wallahi ni ma ba ran dauko sanda mu da dauko dan dan da shi da jirgin ne da ba ka ni ni ne ni